sai tuntube mu insha Allahu muna nan ranar da kwana uku in Allah yarda da muna ba kowa fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ibadar mu Allah subhanahu wataala muke roko ya karba mana ya gaba ɗaya mu ajma'in dukkanin musulmai ta kar manta da channel din mu kuma ba za mu manta da ku da addu'a ba insha Allah ma